This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake muku marhaba lalle ga shirinmu na dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a Nijar ana kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya kwanni a duniyar gizo kuma muna voahouse.com da sashen hausa.com To jama'a barkan ku da wuni Aliyu Mustapha na Sokoto ne daga nan birnin Washington DC inda muke jiki sharaf yau mahaukaciyar guguwa da iska mai karfin gaske tare da ruwan sama da ake kama da bakin kwarya sun sa komai ya tsaya cik dole mu ma sai mun yi 'yan canje-canje a fasalin shirye-shiryenmu na dare saboda haka yau dai ba ma da labaran duniya domin ba kowa da zai kawo muku labarin kowa ya gudu ya tafi gida amma dai akwai shirin labaran wasanni da wasu 'yan rahotanni da muka hada cikin gaggawa domin mu ma da kuke ji mu hanzarta mu bar gari mu koma gidajen mu tun tafiyar bata kakara ba to yanzu saboda haka ba da bata lokaci bari mu je ga rahotonmu na farko kan ita wannan guguwa wannan makacar guguwar ana yi mata kirari da cewa ita mai yi wa rayuwar ɗan adam barazana ce yayin da take dannowa zuwa nan gabashin Amurka. Ana zaton gurguro za ta haddasa muguwar iska a sashen ƙasar Amurka da ya fi yawan mutane. Za ta shafi kamar mutane miliyan hamsin daga jihar Virginia har zuwa Massachusetts. Jama'ai na gargaɗin jama'a su tanadi ruwan sha da abincin gwangwani da batura. Martin O'mali shine gwamnan jihar Maryland kuma shi ma ga abin da ya ce cewa. So, right now, the order of the day is this stay off the roads, hunker down at home with your families. Ya ce a yanzu babban abin mai da hankali a kai shine a guje ma tituna, ku zauna gidajenku da iyalanku. Kuna iya kasancewa a gida nan da sa'o'i ashirin hudu ko talatin shida. Guguwar ta tilasta ma manyan birane kamar su Washington da Philadelphia da New York rufe makarantu da ababen sufuri na jama'a. jiragen sama ma sun dakatar da dubban tafiye-tafiye, haka ma jiragen ƙasa sun dakatar da zirga-zirgansu. Kamar New York sai da tilasta ma mutane dubu ɗari uku da saba'in da biyar barin muhallansu, haka ma an rufe kasuwar hada-hadan sayan hannun jari a New York. Michael Bloomberg shi ne magajin garin New York ya ce, Our to all New uh, is pretty much the same today. The, is he- the storm is here and will be here for the rest of today and well into Ya ce mu ga duk mazaunan New York yau bai sake ba, guguwar ta iso nan kuma za ta ci gaba da kasancewa a nan yau da gobe. Domin haka ku dukufa da tabbatar da lafiyar da rayuwar iyalanku. ku yi ƙoƙari ku kasance a gidajenku har iyakacin guguwar. An tanadi ma'aikatan gaggawa su taimaki waɗanda guguwar ka iya shafa. Stan Thompson, ma'aikacin sa kai ne na ƙungiyar Red Cross. There's no telling uh, what's going to happen. It could be uh, uh, quite a bit of devastation, a lot of flooding. Ba za iya faɗar abin da zai faru ba. Tana iya haddasa masifa mai muni da muguwar malalar ruwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa wa ma'aikatan gaggawa na gwamnatin tarayya su zauna cikin shirin kota kwana, su kai taimako maza-maza ga jihohin da ke buƙatar taimako. Ms. Obama ya ce muddin guguwar ta wuce uh, wasu mutane za su zo su tarar da cewa ba su da wutar lantarki. It may take a long time not only to clear but also to get, for example, uh, the power companies back in to clear trees. Mai yiwa ɗauki lokaci kafin a kawar da baraguzan abubuwan da guguwar za ta haddasa. Anal misali, kafin kamfanonin samar da wutar lantarki su yi gyara zai ɗauki lokaci. Miss Obama da abokin hamaryarsa na jam'iyyar Republican tsohon gwamnan Massachusetts Mitt Romney duk sun dakatar da fafutukar neman zaɓe domin guguwar. To Allah ya kyauta, yanzu sai labaran wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta yau za mu ji fashin baki ne kan rukunonin da aka karkasa na gasar cin kofin kalubalenka na afirka da za su gwabza budin allah kai mu ita kanta togo da muke renawa kan mu manta ta taba zuwa world cup saboda wannan group din gaskiya shine group of death kowa na iya hitowa kuma kowa na iya rashin fitowa. yan gada sun ce sun kalli wayan da aka hada su da su ba sa da wata fargaba Nijar wannan shine karo na biyu za ta shiga wannan gasa da za a yi a South Africa to saboda ka idan ka auna kana ganin cewa ko yaya insha Allah gana za ta yi nasara ba wani rukuni ne kawai da za ta firgita gana ba ko ba a gwada ba lizami ya fi karfin bakin kaza wai waye sace rigunan singileti na yan matan Najeriya da suka je kwallo da Gini ne Jawa barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa mu da a wani sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu sauraron shi. To alƙalami fa ya bushe an riga an gama haɗa hancin ƙasashe hudu a cikin rukuna guda hudu da za su yi gwabzawa a tsakanin su idan Allah kan ya baɗi a wajen gasar cin kofin ka na nahiyar Afirka wato Nations Cup kuma wakilinmu na harkokin ƙwallon musamman na kasashen ƙetare Murtala Faruk Saina ya zauna ya mana nazari kan wannan kasashen da kuma rukunoninsu. To yanzu kama an karkasa kasashen nan na Afirka goma sha shida zuwa rukuni hudu da za su fafata a gasar kwallon kafar cin kofin kalubalen na nahiyar Afirka din a baɗi a kasar Afirka ta kudu. Mai masaukin baki Afirka ta kudu dai tana a rukuni na A tare da kasashen Angola da Morocco da kuma sabuwar shiga wato Cape Verde. A rukunin B kuwa akwai Mali da jamhuriyar Nijar da Congo da Ghana. Najeriya ko tana rukunin C ne tare da Zambia da Burkina Faso da Habasha yayin da rukunin karshe wato rukunin D yake da Tunisia da Algeria da Togo da Cote d'Ivoire. Na nemi jin ta bakin wani mai sharhi akan lamuran wasanni kuma mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya reshen jihar Sokoto Aminu Muhammad. muka dubi rukunin da najeriya take najeriya da zambia ita kanta zambia ita ke rike da wannan kohi na afirka so kaga ba za mu ce najeriya na da kama abin da ake cewa automatic ticket na samun nasara zuwa wasannin da za a gaba amma dai in ka dubi kasar ethiopia da kuma burkina faso waɗannan yana iya ganin cewa za mu iya samun galaba akan waɗannan so idan muka samu galaba akan ethiopia da burkina faso ko da zambia ta zama mana matsala insha Allah za mu samu samu zuwa rukuni na gaba mu yi fatan cewa dai in Allah ya so yaran na namu za su yi kokarin ganin cewa dai najeriya fa an santa da kwazo a kwallon kafa a afirka waɗanne ƙasashe biyu kake tsammanin watakila za su wuce zuwa rukuni na gaba a wannan rukunin nasi babu tambaba najeriya da zambia insha allah To bari mu dibi sauran rukunan a gurguje. Ya za ka yi muna sharhi da kuma kasashen da kake gani suna ɗan gaba-gaba a sauran rukunin wato rukunin A da B da kuma D. to muka ɗauki rukuni na farko inda ita kanta mai masaukin baƙi wato south africa take za iya ce ma da south africa da angola za su samu galaba saboda ita kanta angola ƙasa ce wadda yake in mun lura ta taɓa hana najeriya zuwa world cup sannan shekara 2010 ita ta anshi bakoncin wannan wasannin kuma ina ganin ta kai abinda da ake ce ma quarter final inda ghana ta lashe ta da ci da nema saboda haka ita kanta angola gaskiya ana maganar kwallon kafa afirka tana cikin waɗanda za a jinjina ma an muka duba gurbi kuma inda muke da ghana da mali da congo da niger to ina ganin da ghana da mali tunda an kalli wanda aka yi bara ma da ghana da mali sun yi inda ghana ta ci mali da ci biyu da ɗaya amma da aka dawo na inda aka yi third place da mali da ghana kuma mari ta lalata gane da ci biyu da nema so kaga karta san kar na a wurin sai group d inda kasar cote d'ivoire da togo da angola a algeria da tunisia to nan gaskiya akwai matsala saboda waɗannan laraba na ke gani da tunisia da algeria duk ƙasashe waɗanda yake in gana maganar ƙwallon ƙafa afirka suna cikin waɗanda ake shakka sannan ga ita kanta cote d'ivoire ga rankin na ƙwallo a afirka cote d'ivoire ita na ɗaya kuma ta daɗi bisa ga wannan abu na ɗaya. yau an kusan ma kila watanni tara a koyaushin aka fi da wannan rankin ɗin ko diva a ciki na ɗaya saboda ka dai ita za a ce tana samun galaba a nan wurin amma saura da tunisia da algeria to sai dai sa'a ina ganin ban iya ce maka tunisia ko algeria saboda kowane suna iya kwalifayin. amma in aka koma ga tarihi to zan iya ce maka tunisia na iya samun galaba akan algeria ita kanta togo da muke renawa mu manta ta taba zuwa world cup saboda haka wannan group din gaskiya shine group of death kowa na iya hitowa kuma kowa na iya rashin hitowa mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa a jihar sokoto kenan kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamuran wasanni aminu muhammad murtala faruk sanyin na murar amurka a sokoto nigeria maza in ji kuna kara kama karara ka yi shirin karo ka zance man ka shira mada in ji kuna ga gaba karara kai mada in ji To a gaishe ka Murtala to kamar da kuka ji an haɗa ƙasar Ghana ne da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Jamhuriyar Nijar da kuma Mali a rukuninsu. su. to amma bisa ga duka alamun yan gana ba sa jin tsoron wannan kasashe da aka haɗa su da su kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da baba ya ko makeri ya haɗa mana ya aiko Ghana ta buga final ɗaya ɗaya hasu takwas ta ɗauki guda hudu ta yi asarar guda hudu sannan kuma Egypt ta buga su takwas ta ɗauki guda bakwai ta yi asarar guda ɗaya to saboda kana ganin cewa ko ba a gwada ba linzami zamu yafi karfin bakin kaza shakka babu Ghana za ta doke wa'annan gabaki ɗaya domin ka duba Dr. Congo banda final da suka buga sau biyu wato alif da ɗari takwas ita da Ghana ta Ghana wani a Ethiopia ta sake cin wannan kofi a alif da ɗari tara da saba'in da hudu a Egypt wato ita da Zambia ta ci Zambia Tunis ba ta sake buga wani final ba har zuwa yau ɗin da nake magana idan ka duba kuma mali mali tun da aka fara wannan gasar alif da da hamsin da bakwai ba ta taɓa buga final ba sau ɗaya kawai ta buga final ita da wato eh, congo brazzaville a eh, alif da ɗari tara da saba'in da biyu a kamaru inda congo brazzaville ta ci mali wato 3-2 wato uku da biyu kenan ko kuma ka zo kan abin nan niger niger wannan shine karo na biyu za ta shiga wannan gasa da za a yi a south africa to saboda haka idan ka auna kana ganin cewa ko yaya insha allahu gana za ta yi nasara ba wani rukuni ne kawai da za ta firgita gana ba malam imran abubakar kenan mai sharhi akan wasannin kwallon bugun kafa yake man tsokaci akan rukuni da Ghana Blasters take a ciki na Group B a gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a shekarar da 2012 a kasar Afirka ta Kudu. Sai dai na sake tuntubar Malam Imran Abubakar. Ko menene hasashen sa ga Ghana Blasters wurin dauko wannan kofi? Abinda 'yan gana ke sha'awa ne su ga cewa lalle lalle wannan karon kaf Ghana ta ba mara da kunya ta ɗauko wannan kofi saboda hankali 'yan gana ya kwanta. Kasancewar gana tana ɗaya daga cikin kasashen Afirka da yake sun fice a harkar kwallon kafa. Akwai wasu 'yan Ghana ma da suka suka kyautata zaton su cewa Ghana Black star za ta dauki wannan kofi. Sunana Alhaji Shamo. Ghana Allah da wannan karon sai mun dauko kofin nan mun zo da shi. Da ikon Allah za mu zo da kofin nan Ghana. Suna Zakari kuma Allah yadda kafin da su kawo shi Ghana ne ikon Allah. Sunana Sharif Muhammad Bashir na gaya Eh Black Star ta ta yanzu mun ga kamar is long overdue amma akwai place sosai da su su doki kafin. Inda coach ya kira place da ya kamata ba fashiya ba komi dai insha Allah da yi shi aka nan na san dai mun doki ka sunana Nuhu Amadu Gado ina sa ran cewa kamar Ghana Black Star za su doki wannan kofin don an shirya yayin da ya kamata mu doki wannan kofi a wata sabuwa ko wata sanarwa ta fito a makon jiya inda ko din Ghana Black Stars kwasi a fiya ya bayyana da wasu mukamai tsakanin yan wasan inda ya dauki a Samojan, matsayin shugaban yan wasan na dindindin sannan kuma John Mensa ya zama babban wato shugaban yan wasan wanda yake za rika daukan shawarwari tsakanin manya da shi akan haka na tuntuɓi daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafa ta Gana Sani Dara inda yake min tsokaci kamar haka. Coach ya rubuta takarda da ake ce mai statement ya kawo kamar ya doki ya samu wajen kamar permanent captain. Sani wanda dai zai ta aiki kamar zuwa kan filin wasa wanda zai ta sa captain band amma abin da ke ciki ne bansu yan kwallon stars da ake ce mai jomensa an kai shi wani matsayi daban wani matsayi mai muhimmanci da ake ce mai general captain. Addu'a an gane dai musamman ma masu sha'awar kwallon kafa shine kada wannan mukamai su kawar raba tsakanin 'yan wasan Black Stars. Kamar yadda aka taba gani a wani zamani wanda ya kawo kungiyar Black Stars cikas. Baba ya kuma makiri sashen Hausa da muryar America a Accra, Ghana. Gidan yana ganin duniyan nan ta yi masa talala. Hada faɗin wai su ne za su yi ba mu ba, in ban da rashin kunya. Mai biɗar dare nama duk kai shi zuwa gulbi kuma hadda yi ƙaƙi ne mai bai bai dare kihi kai shi zuwa kwata kuma hada zubin taru tsohuwar kura biɗar ƙashin bango wancan na kan gina in ta ga mai tsoka ba za ta raga mai ba tsohuwar kura sai dai kici kan kini ba za a kici na ta ga da baba ku makeri to hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ce ranta bai yi mata daɗi ba ko mutsala zaratin da gano cewa wato wani babban akwati da ke dauke da rigunan singileti na 'yan mata na kwallo na super falcons da suka je suka kara da gini ya salwance ya bata ko an sace ne ko ya fadi ne ko me ya faru gare shi ba a sani ba dai lokacin da su 'yan matan suka je gwabzawa a gasar cin kofin kalubalen na mata na takwas wanda kuma su 'yan najeriya ne suka yi nasara da yake da bayanin abin da ya faru a bata a yau litinin dinnan bayan da su 'yan super falcons sun suka samu nasarar cin 'yan lionesses na kamaru da cibi da ɗaya a wannan gasa darekta ko kuma shugaban hukumar hada gasa-gasa na hukumar kwallon kafa ta najeriya da kutum muhammad sanusi ya ce rashin ganin wannan kata na 'yan wato rigunan 'yan wasansu ya kara dora bisa ga daman bakin rai da bakin cikin da suke je suka samu kansu da suka isa a can gini din saboda wannan wasar da suka yi sun ce ko da suka je malaba din ba ya musu karɓar arziki ba sannan sai da suka samu hanya da kansu ba tare da taimakon hukumomin kasar gini ba suka kai kansu garin na bata inda kuma da suka je can aka cusa su cikin wata karamin otal sannan bayan sun shiga kamar dai abin bai isa suka zo suka tar da cewa ba a shi babu rigunan wasa na 'yan mata amma duk da haka ya ce sun nace sun yi wannan wasa kuma sun ci shi. Zamzam zani bai bai na kandi, kwami haske To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata litinin. Muna godiya ga wakilanmu Murtala Faruku yana a Sokoto da kuma Baba ya kuma Makeri a karar gada Ghana. To shikenan mun gode sai an jima. Yanzu ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da ƙasashe a faɗin duniya nan sun yi marhaban da sako limamin addinin Krista Yusuf na Kardani da Iran ta yi a watan Satumba bayan ya yi shekaru uku a gidan kaso. Shi dai na ne ya fuskanci hukuncin kisa a kan zargin cewa ya yi riɗa. Daga baya mahukunta suka canza zargin zuwa cewa yana sa musulmai suna komawa addinin Krista. Wannan laifi ne marasa tsananin hukunci, amma duk da haka ƙudintawar da ake ma Kiristoci da 'yan tsiraru masu bin wasu addinan a ƙasar ta Iran abun damuwa ne. Ahmad Shahid jami'i na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yancin Bil Adama a Iran ya ruwaito a rahotonsa na kwana-kwanan nan cewa kimanin Kiristoci uku aka kama a Iran tun rabin shekarar dubu biyu da goma. Farma sabbin tuba da ake yi abin da ke faruwa kenan a yanzu in ji shi. Tun farkon wannan watan kristocin 'yan gwagwarmaya sun ambato cewa a watan Oktoba jami'an gwamnati sun tsare wasu mambobin ɗarikan cikin gida a birnin Shiraz a wani samame da jami'an tsaro suka kai fiye da mutane shida ne aka ce an yi gaba da su zuwa wurin da ma'aikatar leƙen asiri ke tsare mutane. Ƙungiyoyin fararen hula sun ce sun samu rahotanni cewa wani limamin Krista Benham Irani da yake zaman ɗaurin shekaru biyar a gidan kaso a garin Gezel Hazar ba shi da ƙoshin lafiya. Lafiyarsa na taɓarɓarewa amma an hana shi samun kulawa. Mambobin wasu ƙananan addinai a Iran kamar su gonabadi da dervishes kai har ma wasu malaman shai da ba su yarda da manufar gwamnati ba suna shan kudarsu amma cikinsu duka al'ummar bahai ne suka fi shan matsi kamar yadda ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama suka shaida jami'in majalisar ɗinki dina na musamman shahid ya kira bahiyawa al'umma da jami'an gwamnatin suka kira masu gauraya addinin musulunci da wani daban su ne aka fi tsanantawa. Yawan bahiyawa da ke kurkuku ya ƙaru sun fi ɗari yanzu, in ji Shahid. Suna fuskantar wariya iri-iri. A rahoton ta na kwana-kwanan nan dangane da 'yancin yin addini a ƙasashen duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar ta ba da bayani dalla-dalla akan irin azabar da bahiyawa suke sha a Iran. Waɗannan sun haɗa da kamun ba gaira ba dalili da ɗaure su a kurkuku da ƙwace ƙadarorinsu da kuma hana su zarafin samun ilimin jami'a. Ma'aikatar ta kuma lura da dokar da ce halar ne a zubar da jinin bahiyawa. Sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce fafitikar 'yancin addini dahir ne a kare mutuncin mutum da rayuwarsa da ci gaban zaman jama'a. Mugun halin da 'yancin addini ke ciki a Iran illa ne ga kare mutuncin mutum haka kuma illa ne ga kare rayuwarsa. Lokaci ya yi da gwamnatin Iran ya kamata ta tashi tsaye ta aikata aikin kwarai da ya rataya a kanta, wannan kuwa shi ne ta kare haƙƙin ɗan adam wanda ya haɗa da ba Iraniyawa ‘yancin addini. Sharhi murayen Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu bari mu shakata da wannan. You and I. saurare kada ku shagala, sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a nan birnin Washington DC. To jama'a duka duka nan muka zo kashen wannan shirye-shirye na gaga da muka haɗa muku a yau saboda halin da muke ciki a nan Washington sai gobe da safe idan Allah ya samu tashi lami lafiya muna fatan mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye. Zaka madadin kowa da kowa nan sashen wasu mura Amurka musamman Julie Leathers Creation da ta hada muku shirin na a faifai ali Mustapha sakwatani ne a Washington ɗin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.